An yi kira ga masu hannu da shuni a Najeriya da su bi sahun Alhaji Aliko Dangote wajen kyautata al'umma. Biyo bayan tallafin motoci 150 da da hamshakin ɗan kasuwan ya baiwa hukumar 'yan sanda ta ƙasa. Mai martaba sarkin Hausawa Inugu, Alhaji Yusuf Sambo ne ya yi wannan kiran a hirarsa da muryar Amurka jiya Alhamis yana mai cewa. Abin da Dangote ya yi tallafa ma 'yan sandan Najeriya abin da ake so kenan daga wajen attajirai. saboda shi tsaro shi ne yake kawo zaman lafiya da ci gaba a ƙasa. Duk inda ƙasa ta yi wasa kuma da matakan tsaro da abin aikin su to ana shiga wani hali. Yanzu ka duba irin abin da yake faruwa zamfara Kaduna kaza gashi an ce 'yan sandanmu sun yi karanci kayan aikin su sun yi karanci to ina ganin wannan tallafi na motoci ba karamin abu ba ne abu ne wanda nake son wa'ansu attajirai su ma su bi su hau kan irin wannan shimfiɗa su ma su yi saboda eh, abu ne wanda na ci gaba kwarai da gaske to na yi farin ciki da wannan. Shin ko me wasu daga sassan kudu maso gabas ke cewa game da wannan? Sunana Alhaji Abdullahi ya biyu gaskiya abin da shi alhaji Ali dangote ya yi wa jami'an tsaro na ba da guduma motoci 150 ma jami'an tsaro a najeriya abu ne wanda yake da kyau dalilin da ya sa na faɗi aka na motoci a gaskiya za su taimaka wa jami'an tsaro wajen ayyukansu a kewayen najeriya gabaki daya saboda haka ina kira ga sauran masu dukiya irin sa a najeriya su dinga taimakawa ta kowane bangare ta maganar tsaro da sauran abubuwa wanda za su taimaka kasan ba wai kawai za a bar komi ma gwamnatin tarayya ko gwamnatin jihohi ba saboda haka wannan abin da ya yi gaskiya abu ne wanda za a yi takama da shi kuma dole ne a gode mar a jinjina mishi Mistenis abu wani malamin sakandare ne a nan Owerri, babban birnin jihar Imo, ya kuma tofa albarkacin bakinsa da cewa. Actually, Nigeria has benefited from his magnanimity. He has tried for Nigeria, he has done so much. Ya ce gaskiya 'yan Najeriya sun amfana daga karimcinsa Ya yi matukar kyautata a Najeriya. Yanzu yana taimakawa gwamnati wajen tabbatar da tsaro a Najeriya. Saboda haka, ina ganin ya kamata 'yan Najeriya su gode masa. My only comment is that anybody that is in business with Nigeria should be able to give back to the society. In ji Sam Ikwebe wanda ya ce, ya abin da zan ce shine ya kamata duk wanda ke hada-hadar kasuwanci a Najeriya ya kyautata al'umma. sai dai kuma malam abdullahi baban hadiza rigasa wani mai sharhi kan lamuran yau da kullum ya bullowa lamarin daga wata hanya daban idan muka kalli maganar motoci da dangote ba hukumar 'yan sanda ta najeriya eh za mu ce abin yabo ne to ta wani bangaren kuma sai mu ce wannan ba shi ne zai kawo maslaha ga harkar tsaro ba saboda duk abin da za ka yi wani ma'aikaci musamman jami'an tsaro ka yi masa abin da zai ji a jikin shi ne ma'ana ya ɗanɗana ya lasa iyalansa su sani yanzu ni a gani na da za a zaɓi wa wasu 'yan sanda ne wanda suka yi fice kamar wannan babban ɗan sandan nan da ya je ko suka je suka kamo Evan a ce an ɗauke su an ba su wasu motoci kyauta to wannan kowa zai kokari ya yi wani abu da zai fice ya zama na ya samu irin wannan ko ko a sai motoci masu sauƙin kuɗi a ce ka ba jami'in tsaro kyauta ne ya yi aikin shi amma nasa ne to shi kenan za ka ga ya gyara wannan abin ya rike shi hannu biyu amma wannan motocin da ake magana ka ba su wata biyu ko ka ba su shekara ɗaya ka gani za ka neme su ka rasa saboda yanzu kaga za ka fara ma magana gyara magana waye to a gani na ma'aikaci da yake Najeriya ba ma jami'an tsaro kawai ba ya ji a jikin shi ne to za ka samu kyakkyawan haɗin kansa. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.